يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الإيمان في هذا الأسبوع سوف نتناول الحديث عن الإخلاص عباد الله يقول ابن رجب رحمه الله الإخلاص في اللغة تمكر الرياء وفي الاصطلاح تخليص القلب عن شائبة الرياء المكدر لصفائه كما ذكر ذلك في القواعد ويقول ابن القيم في مدارك السالكين الإخلاص هو تسلية العمل لله تعالى هو إسناد الحق سبحانه بالقصد إسناد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة يقول ابن القيم رحمة الله عليه نبه سبحانه بقوله إلا ابتغاء وجه الله في سورة الليل على أن من ليس لمخلوق عليه نعمة تجزى لا يفعل ما يفعله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى بخلاف من تصور نعم المخلوقين وين له فإنه منصر إلى أن يفعل لأجلهم ويترك لأجلهم ولهذا كان من كمال الإخلاق ألا يجعل العبد عليه منة لأحد من الناس لتكون معاملته كلها لله ابتغاء وجهه وطلب مرضاته وكما أن هذه الغاية أعلى الغايات وهذا المطلوب أشرف المطالب هذا الطريق أكثر الطرق إليه جل جلاله وأصعبها وأقومها ذكر هذه الفقرة في كتابه التبيان في أقسام القرآن عباد الله إن إخلاص العمل لله تعالى من أعظم أصول الدين وهو مسلك القلوب وعماد الدين مدار الفلاح كله عليه علمه خير علم فيه هدى الرحمن وراحة القلوب ونجاة النفوس وهو ركن العمل وأساسه أمة الإسلام يعد الإخلاص من أهم أعمال القلوب وأعظمها قدرا وشأنا فبحسب الإخلاص يقبل عمل العبد أو يرد وهذا الدين كله يقوم على الإسلام يقول الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين البينة وفي الزمر قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وفي الزمر أيضا قل الله أعبد مخلصا له دين إخوة الإيمان الإخلاص لب الأعمال وروحها وله ثمرات عظيمة في الدنيا المسلم وآخرته إذ بالإخلاص تطمئن القلوب وتهدأ النفوس لأنها تعامل علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء والذي يعلم السر وأخفى فيرجون بعملهم كله وجه ربهم سبحانه وتعالى شعارهم دائما قوله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا الإنسان أيها المسلم إنك حقيقة الإخلاف مهم جدا لكل مسلم مؤمن الذي يسلم نفسه ووجهه لله رب العالمين لأن أغلب الناس يعيشون في صراعات داخلية ويعانون من أشياء تضرم البركة والتوفيق إلا من رحمه الله فكيف يكون النصر إلا من المخلفين الإخلاف مهم في إنقاذنا من الوضع الذي نعيش فيه أصبح عزيزا نادعا قليلا وهناك كثير من المشاريع المهمة والدعوات تلوثت برياء فضلا عن حركات إسلامية دمرت بسبب افتقاد الإخلاف إذا أريد بها الرئاسة والجاش والمال ولو فتشنا عن أعظم أمراضنا الاجتماعية في هذه الأيام لوجدناها عدم إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى وطلب رضا الناس بكثير من الأعمال حتى أعمال الشرعية عباد الله هل يعلم كل منا وليدرك ويفهم قوله تعالى ألا لله الدين الخالص العمل بغير إخلاف يذهب هباء منثورا لا يثمن ولا يغني من جوع ويوم القيامه يقدم هذا العمل الله سبحانه وتعالى يسيره هباء منصورا الغني الإخلاص أيها المؤمنين واجتنب الرياء لله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسانه اللهم اغفر لنا فلاتنا وذنوبنا وسيئاتنا وكل ما اقترفناه من السيئات اللهم تب علينا فأنت التواب الرحيم وأرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وآتي نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم خذ بأيدينا إلى الصواب وإلى ما يرضيك واستر أوعاتنا وآمر روعاتنا وحفظنا بالإسلام قائمين وحفظنا بالإسلام قائدين وحفظنا بالإسلام عاجدين ولا تسلط علينا عدوا ولا حاسدا وأنت أرحم الراحمين واشف مرضانا واغفر موتانا واقض حوائجنا وحوائج إخواننا آتنا في دنيانا حسنة وفي آخرتنا حسنة وقنا عذاب النار عباد الله اتقوا الله جل جلاله وأخلصوا لوجه الله واستغفروا ربكم إنه كان غفارا وتوبوا إليه توبة نصوحا الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أما بعد uwa masu albarka muna 27 a jima'a ula wata na biyar a jerin jerin giyar watan musulunci hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da hudu da arba'in da shida talatin ba ɗaya ga watan sha ɗaya nuwamba miladiya dubu hudubar mu ta yau magana ce akan tsarkake niyya da manufa da yi don Allah a kowane fage na rayuwar musulmi abin da ake nufi da hakan da sakamakon haka Allah ta'ala ya ji kansa ya yi bayani cikin littafinsa alkawari shafi na 161 yana cewa ikhlasi a harshen larabci don balarabin harshe ne ko balarabiyar kalmaki shi ne duk abin da za ka yi wani ya gani ka nemi ya yaba to kaka yi shi in dai za ka yi don wani ya ce kawai ma madalla ka kyauta mutumin kirki aka yi amma a babi na ilimi ya ce shi ne ka tsarkake zuciyar barin duk wani abu na riya ko menene yake da alamar riya nisan shi ibn qayyim cikin madarikin salikin jallabi na biyu na casa'in da tsaye yana cewa abinda ake ce mai ihlasi shine ka taƙaita ka kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da duk wani aikinka na da'a shi kake neman yardarsa in kana yi don a ce kai aiwa na in yi suke da malam sai ka ji shan ana ta jaki da ubangiji ko da shaidan kake in kana sadaka don a ce maka mai hannun baiwa za ka zama mai hannun ka cire hotun ka sa ga Allah ya tsawaki Allah ya shi mu sannan ya sake fage cikin atibiyan fi aksamin ƙwaƙan shafi na arba'in da biyar. ya ce Allah ta'ala ya yi yabo ya fatakar cewa muminai ba sa wani aiki illabtira a waje rabbi ala ce aiki suna ɗaukan duk wanda ba mahalicci ba ba shi da abin da za su yi don ya burge su don su burge shi kuma duk abin da suka yi suna yin sa ne shiga a waje da mafi wanda abin da zan yi ka burge ni mai neman haka ma wallahi ya yi katai yarba'un nasu gayatun la wannan manufar ba yadda za ka yi a ce kowa ya yadda da kai ka nemi yadda Allah wani mai hikimar ya ce irza'un na kalimatun tuqalu wa la hatta yufaga min al-khatam al cewa ina son a yadda da ni kalma ce kawai wanda ake fita daga harshe ko fatar baki amma ba ta sabuwa idan kana son ta yiwu to kamai da allura garma ta yi tsada min alkhatamin halkhal kamai da allura garma wannan ko ba ya yiwuwa ke daga cikinsu wato mu 'yan adam akwai masu duban ni'iman da wani yake ga kaman an masa ta hannun wani ko wata baiwa sai ya shiga zariya zan aikata kaza don wane ne in ba don wane ba ba zan taimake ka ba sai eh, cikin rashin ihilafi ko an maka ko ba a yi maka ba ka yi don Allah wanda ka yi dominsa ya sani amma mu'amalarka ya zan dan an maka kaza ko dan wane ko dan kawai ya ci arzikin wane ba zai ci arzikin ihlasin da kake yi don Allah ba mumini na gaskiya duk wata mu'amalarsa yana yi gaba ɗaya ibtiga a wajen illa wa mahaukaci Ina yi ne don neman yaddan Allah shi kadai kuma in ka samu kauna daga Allah duk saura ma su zama ba su kaunar خلاف جيم إذا نلت منك الود فالكل هين فقل الذي فوق التراب تراب وعندك جنش أدوان كساب قوم قن كمنسا وننش كساب ودي زي لكن إخلاسي إتشي ببر منفاد غاية ita ce mafi fifikon abin gida kuma ita ce takaitacciyar hanyar da za ta kai ka ga nasara a gidan aljanna yan uwa masu albarka tsarkake aiki ga allah ta'ala yana daga cikin mafi mahimmanci da girman ginshiki a addinin musulunci kuma shi ke tace zuciya ya raba ta da dukkan illa da aiki ka shi ne ma addini duk mai son tsira duniya da kiyama da cin nasara da shiga aljanna sai ya dawo mai ikilasi don haka ka san me ake ce ma ikhlasi yana daga cikin ilimin da yake kowanne alkhairi in ba haka ba sai ka ɗauke ka kama rayuwanka ka an ka mutu mushe ka shiga wuta in ba ikhlasi da shi ake samun yajjan Allah mai rahama kuma wallahi mai ihlasi ba ka gani shi a firgice zuciyarsa kullum a natse hankalinsa a kwance a duk wani aiki da mumini ke yi ikhlasi hukuni ne kuma shi shine asali in ba shi rusashe innamal a'malu binniyat in Allah ta nufa ka kama jibo in wani abu ka nufa ko waninsa ka tsallaka ka tari ana sanya ihilasi cikin sahun mafi girma da mahimmancin aikin zuciya domin ihilasi a zuci ne ba a fatan baki ba kuma ya fi komai daraja min amalin kulu gwagwajen ihlasin ka dan uwa gwagwajen yadda Allah zai anshi ayyukan ka koye watsi da shi duk wani aikin da kake yi addinin nan gaba ɗayansa ya tsayu akan ihlasi za ka iya gane aka a aya ta biyar makil bayyana wa ma إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين Allah bai taɓa umurtan wasu bayi da su bauta masa ba face su bauta masa shi kadai suna tsarkake addini gare shi in ka so ka sake duba zancen ta'ala a aya ta sha ɗaya suratul zumar قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين ni an umarce ni ne kawai na bauta ma Allah ɗaya in tsarkake bautar gare shi shi kadai addini ya zanna shi addini hanyar rayuwar gaba ɗaya ta zaka Allah ce haka nan in ka koma aya ta sha hudu cikin tsoron zumar ta'ala yana cewa kulillah a abudu mukhlisan lahu dini ce ne da su Allah ɗaya shi kadai nake bautawa kuma shi nake tsarkake bautar gare shi addinin gaba ɗaya shi nake ma idan ka nemi wani abu da bautar Allah wallahi ka yi hasara ko ka samu balantana ba ka samu ba shugabanci ne ilimi ne kama ne ne ya sa mai tarihi yake cewa man talabar ilima lil ma'adi faza bi fadlin min al-mashadi faya lahu su'an talibi linaili fadlin min al-ibadi sane ni ilimi ko wani abu dan gobe kiyama kana yi don Allah malam ka samu falala babba makasa ka samu shi kai to hallaka da hasara da tajewa da nadama ta tabbata ga wanda yake nema don ya samu wani abu a hannun jama'a subhanahu wa ta'ala ya nuna mana ne shi ne tsantsan madarar aiki da mutunta kuma kenan sa yana da ɗimbin tsohon tarin yawa ga ɗan uwa musulmi duniya da kiyama domin ba na tsuwa ba kwanciyar hankali ga wanda ba shi da ihlaki domin kana mu'amala ne da allah mu huyu wanda yake ya san asirinka to kuma wai za ka yaudare shi wani tsuwa za ka samu koyayyen abu bai ya game shi a sammai da karfai da karkashin duwatsu shi ne ilasi ba wani abin da zai yi a rayuwa ba ce yana neman yadda Allah shi ya sa taken masu ihilasi ma aya ta ce masu makil insan ta karantar da mu innama nuti aimukum liwajihi Allah لا نريد منكم جزاء ولا شكورا inda zai baka duniyan nan bai so ka ce na gode yana neman godiyar daga Allah ne kuma ba ya yanne yau ya ta a gaba ba eh akan ce wai ka gina jama'a kana da ƙarfi in ka yi rauni su kuma sai su gina ka ka gina jama'a liwaji illa. inna Allah la yuri wa ajima man ahsana amala Allah ba zai taba zartar da wanda ya kyautata aiki ba ka yi don Allah wakafa ka gama naka dan adam yana iya maka butulci mai dama kan ma waka ya ce dan audu mutum mugun iki shi za ka jasa sai ya girma kuma ya yi inuwar nan lif-lif-lif gun shan inuwar fa ya yi tawaye idan dai an mawaki mai ga zai fahimci haka kai kuma ka kasa fahimtar aiki ana Allah ne don Allah shi zai sakamako a ce za ka yi ko don gaba su tallafa min ka tadi tabbatar da ikhlasi ga kowannen mu muhimmi ne kwarai domin yau mafi yawa ana faɗi tashi ne ba ikhlasi shi yasa ake ɗanɗana wahala aka haramta mana albarkar rayuwar da abin da ke cikinta aka haramta mana dacewa da abin da muke nufi sai wanda Allah ya taimake shi ya za ka samu nasara ba tare da ihilasi ba ya za ka kai gaci ba ka da ihilasi ihilasi nufin Allah shi ne ke tsamar da kai kan kunci da damuwa da tsanani da tsada rayuwa kamar yadda muke fama a yau da kashi wannan abu da muke faɗa ya gagare mu sai na gari kaɗan ƙwarai ake samun masu ita da yawa ayyuka na alkhairi wasu ma aikin Allah ne amma ina sai kaga ana nufin wani Allah da shi a ta abin da ya shafi addini kai tsaye ba kowa ke ihlasi ba ya gabatar da shi wannan shine babban cutar da take ta kamu a zamantakewar mu a yau muna fatan Allah ya mana maganinka Allah ka cika zukatanmu da ikhlasi Allah ka hana mu da sum'a Allah ka sa mu cikin masu jin gaskiya da rikin gaskiya da aiki da gaskiya Allah ka yace mana kakka dubi mu ka gafata mana zunubanmu sun yawa ba tsira a gare mu ba da gafararka ba Allah ka haɗa mu da falalarka ka dube mu da jin kanka ka yaye mana damuwanmu don damuwan na da yawa Allah muna kai kuka da ka muna jama'a marasa lafiya turi gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu ma da muke kaiwa muke komowa Allah a kowa sun. ko da muna jin mu lafiya tun daga gashin kanmu har tafin kafan mu kasan akwai cuta Allah ka ba mu da ita yanayin rayuwa da damuwoyi iri-iri da al'ummar nan muke ciki cikin gida da waje da dukkan kasashen duniya Allah ka yaye mana Allah ka azurta mu da halal Allah ka raba mu da haram Allah ka wadata mu daga fadlan ka barin waninka Allah muna tsarkantar da kai gare ka muna masu kwaɗayi daga wajenka muna masu nuna ba mu isa ba kuma ba mu isan ba Allah yanayin da muke ciki Allah ka canza ta zuwa ga rahama Allah ka canza ta zuwa ga wadata Allah ka canza ta zuwa ga zaman lafiya da aminci duk da ta sacen al'umma Allah kai mana maganin kashe-kashe Allah kai mana maganin sa Allah ba za mu iya ba kai ke iyawa ba mu da iko kai ke da iko Allah al'amarin ka in ka so ya wuce kiftawan ido kusa ta gaya mana in ka nufi abu ka kance masa kun fa ya kuni inda muka roƙa Allah ka yi mana Allah kada ka dube mu da halin kada ka bar mu da wayan mu kada ka kyale mu da dabaran mu ba mu da dabara سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك وقوموا إلى الصلاة يغفر الله لنا جميعا